بسم الله الرحمن الرحيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Lahadi. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin kokun san shirin da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. amma kafin shirin na kukun san akwai mu dauke da sharhin bayan labarai daga nan kuma idan muka tsallaka gaba akwai shirin na duniyar mu a yau shirin da ya saba duba muku su daga cikin muhimman batutuwa da suka dau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya Baya ga hakan sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare shiri wanda ya saba ba ku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki a kowane karshen mako. To waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kama da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To da lama sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. To a karin labaran za a ji cewa Iran ta ce a shirye take ta taimaka wajen warware rikicin kan iyakar Pakistan da kuma Afghanistan. An yi zanga-zangar tur da barazanar Trump bisa zargin kisan Kiristoci a tarayyar Najeriya. isra'ila sun yi sanadin rasa rayukan akalla mutane uku a kudancin lebanon To kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta bayyana cewa a shirya take ta taimaka wajen warware rikicin da ke tsakanin Pakistan da kuma Afghanistan. wanda ya ƙara ta'azzara kwanan nan bayan faɗan kan iyaka mai muni da ya faru abbas arrakci ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwararsa na pakistan muhammad ishakdar yau lahadi inda suka tattauna dangantakar kasashen biyu da kuma halin da ake ciki a yankin Mr. Rakti ya bayyana damuwa game da halin da ake ciki a yanzu tsakanin Afghanistan da kuma Pakistan yana mai jaddada buƙatar ci gaba da tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu tare da taimakon ƙasashen yankin masu tasiri don sasanta takaddamar da da kuma rage tashin hankalin. a watan da ya gabata ne sojojin pakistan da afghanistan suka fara fada tsakaninsu wanda ya salwantar da rayukan mutane da dama a tashin hankali na farko tun bayan da taliban ta kwace iko a afghanistan a shekarar 2021 kasashen biyu makwabtan juna sun sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta a doha a ranar 19 ga watan oktoba a lokacin zagaye na farko na tattaunawar zaman lafiya wadda katar da turkiya suka shiga tsakani bangarorin biyu sun fara zagaye na uku na tattaunawar zaman lafiya a istanbul a ranar alhamis amma tattaunawar ta wargashe washe gari Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da mummunan ta'addancin da aka aikata kan fararen hula a yankin alfashar na Sudan. Ofishin kare hakkin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Sudan ya yi gargaɗin cewa alfashar ya zama birni wato birnin makoki a yadda ake ci gaba da kai hare-hare masu muni wanda hakan ya haddasa wahalhalu marasa misaltuwa. A cikin wani bayani na bidiyo da aka wallafa a dandalin sada zumunta na X Li Fong wakiliyar kare hakkin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta ce a cikin kwanaki goma da suka gabata yankin alfashar ya kasance wurin da ake samun karuwar hararen ta'addanci a cewar ta an kashe ɗaruruwan mutane ciki har da mata yara da waɗanda suka jikkata waɗanda suka samu mafaka a asibitoci da kuma makarantu ta kuma nuna cewa an kama dubban mutane ciki har da ma'aikatan lafiya da 'yan jarida abin da muke gani ba rikici ba ne hari ne kan rayuwar ɗan adam wanda galibi ya dogara ne kan akan kabilanci a ranar 26 ga watan oktoba nan da ya gabata ne rundunar taimakon gaggawa ta rsf ta kwace iko da alfashar kuma ta yi kisan gilla ga fararen hula a cewar ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa wanda hakan ya haifar da fargabar raba ƙasar A Najeriya an yi zanga-zangar ya Allah wadai da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ɗaukar matakin soji kan ƙasar bisa zargin gwamnatin ƙasar da kau da kai kan kisan da ake wa Kiristoci a ƙasar. Masu zanga-zanga a Kano da ke arewacin Najeriya sun yi Allah wadai da barazanar da kuma yin watsi da ikirarin na Trump na kisan kiyashin Kiristoci. Masu zanga-zangar sun zargi Washington da amfani da addini domin tsoma baki. a cikin harkokin cikin gidan najeriya suna gargadin cewa duk wani matakin soji na najeriya zai keta hurumin najeriya ne a ranar 1 ga watan nuwamba ne trump ya ce ya umarci pentagon da ta shirya daukar matakin soja a najeriya yana mai ikirarin cewa wannan shiri an yi shi ne don kare kiristoci sannan ya yi barazanar dakatar da duk wani tallafi ga kasar idan gwamnatin najeriya ta ci gaba da yin burs ga kisan kiristoci kalaman da suka haifar da fushi a faɗin najeriya Ƙungiyoyin fararen hula da masu sharhi kan siyasa sun zargi Trump da yaɗa labaran ƙarya da kuma haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma. Gwamnatin Najeriya dai ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen da kakkausar murya. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. a labanan akalla mutane uku ne suka mutu sannan goma sha ɗaya suka jikata hararen jiragen sama marasa matuka na isra'ila a kudancin ƙasar wanda sake nuna yadda isra'ila ke ci gaba da ketirin tsagaita wuta da ɓangarorin biyu suka cimma a cewar kamfanin dalancin labarai na ƙasar ta labanan nna an kashe 'yan uwa biyu lokacin da wani jirgin sama isra'ila marar matuki ya kai hari kan motar su kusa da garin sheba harin ya faru ne a kan wata hanya da ta hada ayin ata da sheba akan wato gangaren yammacin dutsen jabal al-sheikh wanda ya sa motar ta kama da wuta kamar yadda nna ta rawaito wani hari na daban ya afka wata mota a barashit inda ya kashe mutum ɗaya sannan ya raunata wasu hudu a cewar ma'aikatar lafiya ta labanan zaman ɗarɗar ya faru ya ƙaru a cikin 'yan kwanakin nan a kudancin labanan yayin da sojojin isra'ila ke kai hare-hare kusan kowace rana tun lokacin da suka fara kai harare kan labanan a watan oktoban shekarar 2023 sojojin isra'ila sun kashe sama da 'yan labanan dubu hudu tare da raunata kusan dubu sha a cewar majiyoyin yankin ministocin tsaro na kasashen burkina faso nijar da kuma mali sun yi aniyar kafa rundunar tsaro ta haɗin gwiwa wacce za ta tunkari magance barazanar ta'addanci mai nasaba da ƙungiyoyin jenim da is a yankin sahel kasashen sun bayyana hakan ne bayan wani taro da suka gudanar a yamai ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar nijar abdulrahman shani da ministocin tsaron kasashen da ke ƙungiyar ƙawancen sahel ta ios ministocin tsaro na mali sadio kamara da burkina faso celestin wato sampore da na nijar salifu modi chadi sun sanar da shawarwarinsu ta hanzar ta aiwatar da aikin rundunar haɗin gwiwa ta ios shawarwarin da aka amince da su sun tanadi musayar bayanan sirri da kuma haɗin gwiwa ta fannin ayyukan soji kasashen na fuskantar barazanar ƙungiyoyin ta'addanci da suka haifar da matsalar mai a ƙasar mali bayan hararen da aka kai kan ayorin motocin tanka da kuma killacewar da masu ikirari suka ma wasu yankunan mali to ƙarshen labaran duniyar kenan da laba ta arewa turkuci ba ga sauran shirye-shiryen namu. To a sharhin bayan labaran namu na yau za ku ji cewa Iran ta sake shaidar cewa dole ne kasashen musulmi su yi amfani da ƙarfi kan isra'ila iran ta sake mika bukata ƙasashen musulmi na su yi amfani da ƙarfi kan isra'ila shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya bayyana cewa ƙasashen musulmi dole ne su yi amfani da ƙarfi kan gwamnatin isra'ila kuma ya yi gargaɗin cewa diplomasiya kaɗai ba za ta isa ta hana isra'ila aikata wani hari ba wannan bayanin ya fito ne a lokacin ziyarar da shugaban majalisar dokokin ƙasar ta iran ya kai islamabad inda ya gana da masana ilimi da 'yan siyasa a ofishin jakadancin iran mustaq alibab ya fara jawabinsa da ya bawa goyon bayan da pakistan ta baiwa iran a tsawon kwanaki goma sha biyu na harin amurka da isra'ila a watan yuni ya kuma yaba da sakon haɗin kai ya kuma yaba da haɗin kai da pakistan ta ba iran a lokacin yakin dole ne kasashen musulmi su amfani da ƙarfi kan gwamnatin sahiyoniya amma idan babu fahimta dole ne a yi amfani da karfi a ranar sha uku ga watan yuni isra'ila ta kai hari ba tare da wani dalili ba a kan iran wanda ya haifar da yakin kwanaki goma sha biyu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu da sittin da hudu a ƙasar ciki har da kwamandojin soji masana kimiyyar nukiliya da fararen hula amurka ta kuma shiga yaƙi ne ta hanyar kai har-hare kan cibiyoyin nukiliyar iran guda uku wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da kasa da yake bayani dalla-dalla kan martanin da jamhuriyar musulunci ta iran ta mayar kan wannan hari na isra'ila da amurka mustaq alibab ya jaddada cewa shiga tsakani na amurka ne ya ceci isra'ila ba tare da goyon bayan amurka ba da gwamnatin isra'ila ta fuskanci hasara mai yawa cikin kasa da kwanaki bakwai in ji shi isra'ila ta gaza a ƙoƙarin ta na shafe palestino in ji shi yana mai kara da cewa ba wai kasashen musulmi kaɗai ba har ma da duniya baki ɗaya tana fuskantar neman hakkin falastinu ya yi kira ƙasashen musulmi da su haɗa kai su yi aiki tare tare da goyon bayan amurka gwamnatin sahiyoniya tana kai hari ga duniyar musulmi kuma a halin yanzu tana kai harhare kan labanon siriya da kuma sauran kasashen musulmi idan suka ayyana yaƙi a kan iran suna neman hana wannan ƙasar samun 'yancin kai da ƙarfi suna son iran mai rauni don wargaza ta muna ganin irin wannan yanayi a ƙasashen syria libya da lebanon in shi daga baya a cikin jawabin nasa shugaban majalisar dokokin iran muhammad bakir kalibab ya taɓo yankunan washington na daidaita dangantaka tsakanin gwamnatin isra'ila da wasu ƙasashe a yankin a ƙarshen abin da ake kira da yarjejeniyar abraham babu wata ƙasar musulmi da ta yarda ta kula dangantaka da makiyin musulunci da musulmai ya yi kuma allah da yarjejeniyar zaman lafiya da aka sanya wa hannu yana mai tabbatar da cewa sun raba duniyar musulmi zuwa sansanoni biyu waɗanda ya kamata a kaiwa hari da waɗanda dole ne su yarda da daidaiton ya bayyana waɗannan yarjejeniya a matsayin wani bangare na wata babbar dabara da ke da nufin raunana kasashen musulmi masu 'yancin kai musta kalibab ya sake nana ta kiransa na haɗin kai a duniyar musulmi ya bayyana cewa idan isra'ila ta kaiwa wata ƙasar musulmi hari dole ne dukkan musulmi su yi adawa da ita shugaban majalisar dokokin ya jaddada buƙatar haɓaka haɗin gwiwa a fannin kimiyya fasaha da ilimi yana mai kara da cewa dole ne kasashen musulmi su kasance masu 'yancin kai da nasara a fannoni da dama musamman fasahar zamani domin shawo kan karancin ci gaba na karni shi ma a nasa bangare firaministan pakistan ya yi kira ga haɗin kan musulmi da kuma ƙarfafa dangantaka da iran a wani bangare na ziyararsa islamabad mustaq alibab ya kuma gana da prime firaministan pakistan shehbaz sharif a ranar juma'a a lokacin ganawar jami'an biyu mr sharif ya sake nanata alkawarin kasarsa na karfafa haɗin gwiwa da iran yana mai jaddada muhimmiyar rawar da kasashen biyu ke takawa wajen haɓaka zaman lafiya a duniya da haɗin kan musulmi da yake maraba da mr Prime Minister kasar ta pakistan ya isar da sakon girmamawa ga jagoran Jun juhar musulunci na iran ayatollah said alhamina'i da shugaban masud pezeshkian pakistan da iran kasashen musulmi biyu yan uwa na kokarin inganta zaman lafiya a duniya da haɗin kan al'ummar musulmi in shi shi ya bayyana dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu a matsayin yan uwa yana mai jaddada cewa kasashen biyu na kokarin warware takaddamar ƙasa da kasa ta hanyar zaman lafiya tattaunawa da diplomasiya firaministan na pakistan ya bayyana cewa iran da pakistan suna la'antar ta'addanci na ƙasa kuma koyaushe suna goyon bayan junansu a duk wani yanayi na ta'addanci da aka yi wa yankunansu abin takaici a cewarsa kasashen biyu sun fada cikin tarkon ta'addanci yana mai jaddada cewa kasashen biyu suna da haɗin kai wajen neman zaman lafiya wadata da haɗin gwiwa mai kyau a yankin mr sharif ya jaddada cewa iran da pakistan sun kudur aniyar yin aiki tare don haɗin kan al'ummar musulmi yana mai bayyana sha'awar pakistan na faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin kasuwanci da ci gaban tattalin arziki mr kalibab ya gode wa pakistan saboda goyon bayan da ta baiwa iran a lokacin harin isra'ila yana mai karar cewa al'ummar iran suna matukar godiya da haɗin kan pakistan ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi tara ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan Nuwamban shekara ta 1878 aka haifi Allama Muhammad Iqbal Lahori a birnin Lahore na kasar Pakistan. bayan kammala karatu na sakandare a kasar india a lokacin alama iqbal ya je kasashen jamus ingila sannan kuma ya karanci turancin ingilishi ya yi karatu na falsafa na tsawon shekaru hudu bayan ya dawo gida ya fara yada addinin musulunci da harsuna daban-daban waɗanda suka hada da farisanci da urdu da kuma larabci muhammad iqbal ya fara rubutu na fitocin waƙoƙi tun yana matashi kuma waƙarsa ta farko dai ita ce waƙa mai suna kukan maraya iqbal yana daga cikin malamai waɗanda suke goyon bayan kafa kasar pakistan mai cin gashin kanta bayan samun 'yancin kan kasar indiya a shekara ta 1947 iqbal ya rubuta littattafai da dama kuma ya rasu a shekara ta 1938 yana da shekaru 61 a duniya masu wurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau tare ga watan nuwamban shekara ta 1881 sakamakon kashin da jamus take sha a yakin duniya na daya da kuma buran da jama'a suka fara yi a cikin gida sarkin kasar jamus na wannan lokaci wilhelm na biyu wanda shine sarki na ƙarshe a kasar jamus ya yi murabus daga kan gadon sarauta kwanaki biyu bayan haka kuma ya yi gudun hijira zuwa kasar holland banda jamus ta sha kashi ta miƙa kai a latilas an kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar baki ɗaya tare da kafa tsari irin na jamhuriya inda fadrish albert ya zama shugaban ƙasar jamus na farko bayan yakin duniya na ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 kasar cambodia ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa mafi yawancin al'ummar kasar cambodia dai yan kabilar khmer ne sannan kuma suna magana ne da yaren khmeri daga karni na 8 zuwa karni na 13 miladiya cambodia ta kasance ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin nahiyar asiya da wasu bangarori masu yawa na thailand laos da kuma vietnam da sana cikin ƙasar cambodia ne a wancan lokaci a cikin ƙarni da goma sha tara faransa ta mamaye ƙasar zuwa lokacin fara yakin duniya na biyu inda japan ta kwace iko da cambodia daga hannun ƙasar faransa a shekara ta 1942 amma bayan da japan ɗin ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 faransa ta sake kwace iko da kasar cambodia baki daya amma kuma tun daga wancan lokacin ne al'ummar kasar suka fara gugurmaya ta neman yancin kansu daga karshe dai sun samu yancin a ranar tara ga watan nuwamba na shekara ta tara uku masu saurare ko kusan cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau aka ce sai kudu fitaccen masanin ilimin addinin musulunci kuma dan gwagwarmaya ɗan kasar masar tare da wasu abokansa guda biyu a birnin alkahira na kasar yana da shekaru goma ya harshe alkur'ani mai tsarki gaba ɗaya sannan kuma tun yana karami ya fara yin rubuce-rubuce da kuma yin tsokaci da taɓo batutuwa na siyasa da abubuwa da suka shafi manufofi na 'yan mulkin mallaka da kama karya sayar kwato tun yana da shekaru goma sha shida a duniya ya yi karatu na jami'a a birnin alkahira kuma shekara 1948 ne ya tafi kasar amurka domin ci gaba da karatu bayan ya ga yadda al'amura suke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa bayan ya ga yadda lamura suke a ƙasar amurka ta fuska siyasa da kuma rayuwar jama'a ta zamantakewa daga lokacin ya fara nuna kyamarsa matuƙa ga al'amura waɗanda suka shafi ƙasashen yammacin duniya a lokacin da ke gabatar da ayyukansa na faɗakarwa said kutub ya haɗu da sheikh hassan banna wanda ya kafa kungiyar 'yan uwa musulmi ko kuma ikhwanul musulmin wato muslim brotherhood a takaice a kasar masar inda shi ma ya shiga cikin wannan kungiya ta musulunci kuma ya taka muhimmiyar rawa an kuma kama sayid kutub tare da kashe shi ba rashin jituwa tsakaninsa da shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir da kungiyar ta ikhwanul musulmi ya yi imani cewa bangarorin da suke juya duniya a lokacin na gabashi da kuma yammacin duniya wato wakilin gurguzu na tare soviet da kuma jari hujja na kasashen yammacin duniya da suna yakar addinin musulunci ne da musulmi kuma dukkaninsu kawunan su haɗe suke da juna wajen gwawushe ɗimbin arziki da allah ya cewa a ƙasashen musulmi kuma sun tashi tsaye haikan wajen yakar musulmi a duniya daga cikin ayyukan sayar kudu ana iya ambatan makoma ta daular musulunci kuma littafin na mai suna zaman lafiyar duniya kuma littafin halartar fasaha a cikin ƙur'ani sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin daban-daban da suka shafi kwarowa ta siyasa a mahangar addinin musulunci bisa ra'ayinsa sannan kuma mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine tafsirin alkur'ani mai tsarki mai suna fi zilalul qur'an sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a baya dangane da yakin da amurka take son budewa a yankin caribbean musamman ma dai akan ƙasar venezuela a ƙarƙashin abin da ta kira yaƙi da ta'addanci maggan ƙwayoyi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a baya mun buɗe bayani akan tarihin yaƙi da muggan ƙwayoyi da amurka ta yi tun a shekaru na 1970 da abin da ya biyo baya da yadda wannan yaƙin ya rika sauya salo da kuma yadda amurkan ba ta iya magance matsalar cikin gida ta bukatuwa da shan mugan kwayoyi da 'yan ƙasa suke yi mun kawo yadda zango-zango na wannan yakin na amurka ya rika haddasa tsoma baki a cikin ƙasashen wannan yankin na Karibiya, a ƙarƙashin wannan faɗan da bugan ƙwar mm. yakin ƙasar ta pentagon da ta shirya kai wa venezuela hari kuma yana son ganin ma an kawo ƙarshen gwamnatin nicolai maduro domin a fili ma ya faɗa cewa kwanakin maduro ƙidaddagaggu ne wato kwanakin da suka rage masa a kan karagar mulki wannan umarnin da mujallar responsible state crab ta buga ta kuma ce yana haddasa tsaro da razana da firgici a cikin wannan yankin dama dai daga lokaci zuwa lokaci amurkan tana aikewa da jiragen yakinta na sama ko na ruwa domin su kai hari a kan wasu ƙananan jiragen ruwa a kan tekun caribbean da ta ce suna ɗauke da magan ƙwayoyi kuma sun fito ne daga venezuela tuni ma dai amurka ta girke jiragen yaƙi na ruwa da kuma jiragen yaƙi na sama a cikin wannan yankin to hare-haren da amurkan take kaiwa akan jiragen ruwan ta ce suna ƙarƙashin abin da take kira da yaƙi da ta'addancin mugan ƙwayoyi ne wannan kuwa yana tattare da tarbar aradu da ka ta fuskar doka da kuma haddasa rikici a wannan yankin rahoton wannan mujallar ya ci gaba da cewa mako ɗaya bayan hare-haren da amurkan ta kai kan ƙananan jiragen ruwa a tekun caribbean da kuma a tekun pacific wasu rahotanni suna nuni da cewa amurka tana jan ɗamarar yaƙi domin kai hare-hare a cikin ƙasar venezuela dama tun da fari waɗannan hare-haren akan ƙananan jiragen ruwa sun fuskanci yin tir daga wasu ƙasashe da kuma ƙungiyoyi mabambanta ministan harkokin wajen faransa john barrow ya zargi amurkan da cewa abin da take yi take dokokin ƙasa da ƙasa ne da kuma dokokin tekuna da ruwa ministan na ƙasar faransa ya bayyana haka ne a wani taron manema labaru na mako-mako sai dai a cikin amurkan masu wuce gona da iri da tsatsauran ra'ayi na siyasa da suke zagaye da donald trump sun doda kunnuwansu ba su sauraron abin da ake faɗa musu jaridar ta ce ministan harkokin wajen amurka mako rubio shine a gaba-gaba wajen yin kira da a kifar da gwamnatin maduro yana kuma bayyana yin hakan ne dai a matsayin kokarin da amurkan take yin na fada da muggan kwayoyi kamar yadda wato ta ambata don haka yana jingina gwamnatin venezuela cewa wani sashi ne na ƙungiyoyin ta'addanci na muggan ƙwayoyi. dama gabanin wannan matsayar ta ministan harkokin wajen amurka rubio a shekara ta 2020 ma'aikatar shari'ar amurka ta taɓa tuhumar shugaban venezuela nicolai maduro da cewa yana da alaƙa da ta'addanci na fasakorin muggan ƙwayoyi sai dai salon tuhumar da ake yi wa maduro a wannan lokacin ya bambanta da na baya domin a yanzu ana maganar amfani da ƙarfin soja ne domin aiwatar da wannan siyasar don haka yana nuni da sarƙaƙƙiyar siyasa da ke tattare da hakan sannan kuma zai iya jefa amurka ta fada cikin yaƙi da yankin karibiya hukumar yaƙi da muggan ƙwayoyi ta amurka ta bayyana cewa ƙwayar pantalin ita ce babbar barazana mafi hatsari a tsakanin muggan kwayoyi da amurka take fuskanta daga shekara ta 2024 zuwa ta 2025 dinnan da ake ciki ita kuwa wannan nau'in kwayar ana yin sani a kasar mexico bayan an samo wasu mahaɗinta daga can kasar china kamar yadda wannan labarin ya ambata. to wani rahoto kuwa na majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasar colombia a can ne aka fi noman koka wacce koka ake sarrafawa domin yin hodar iblis ta koken, amma ƙasar venezuela ana amfani da ita ne in ji wannan rahoton na majalisar ɗinkin duniya a matsa hanyar wucewa da irin waɗannan mugan ƙwayoyin sai dai kuma duk da haka maganganun da suke fitowa daga ƙasar amurka shine barazana da amfani da ƙarfin soja a kan ƙasar ta venezuela Ga shi kuwa buɗe yaƙi fa yana tattare da hatsari mai yawa na siyasa da tattalin arziki musamman a fagen makamashi kowa san cewa dai venezuela ta daga cikin ƙasashen da suka fi yawan albarkatun man fetur kwanci a ƙarƙashin ƙasa a halin da ake ciki yanzu ma dai kamfanin chevron na amurka yana da lasisi na shigar da man fetur ɗin ƙasar venezuela cikin amurka duk da cewa dai lasisi ne ƙayyadaje shi kuwa nau'in man fetur ɗin da kamfanonin amurka na tace mai suke sarrafawa yana fitowa ne daga wannan ƙasa ta venezuela wato kayan aikinsu da injinansu an yi su ne saboda su karbi wannan nau'i na mai da ake kira mai nauyi na kasar venezuela da shi ne suka dogara wajen gudanar da ayyukansu don haka ci gaba da yau kasar ta venezuela barazana zai iya ingiza gwamnatin wannan kasar ta janye hatta lasisin da ta ba kamfanin chevron na fitar da danyen man fetur dinta. bugu da ƙari matsin lamba a kan maduro zai ƙara masa halacci ne a cikin gida da ƙarfafa gwamnatinsa domin ya gina siyasarsa ne a kan fada da daular danniya empire wacce ita ce amurka a dalilin haka maimakon amurkan tarwar nashi za ta ƙarfafa shi ne kuma a ƙasa tuni caracas ta fara girke sojojin ruwa a muhimman wuraren da ke gaɓa ruwa an kuma buɗe sabbin wato cibiyoyi na ɗaukar soja a wannan ƙasar. bugu da ƙari bai kamata amince da farfagandar da ake cewa wai idan amurka ta zartar da kaiwa venezuela harin ba to rundunar sojan ƙasar ta venezuela za ta rushe wai dama maslaha ce take rike da manyan jami'an sojan ƙasar ba wai don sun yi imani da wata manufa ta siyasa irin wacce madorin yake magana a kanta ba wai kuma dama babu yadda za a kwatanta ma sojojin amurka da na venezuela ta fuska karfi da kuma kayan aiki to wannan mujallar take cewa fifikon karfi da kayan yaƙi ba dole ne ya sa a samu nasara a yaƙi ba domin ya amurkan ta gwada ta ga abubuwan da suka faru da ita a ƙasashen iraki da afghanistan ta ce idan ma a bisa kirdado a ce gwamnatin venezuela ta rushe to za ta fada cikin hargitsi da dole amurka ta shiga ciki domin ganin an daidaita lamura wannan kuwa zai ɗauki lokaci mai tsawo da 'yan siyasa amurka ba su da azamar daurewa haka kuma bai ɗaɗa mutanen amurka da ƙasa ba duk wani kutse da amurkan za ta yi ta fuskar soja a cikin wannan ƙasa ta venezuela ko da kuwa takaitacce ne to zai hargitsa wannan yankin da akwai yiwuwar kwarara 'yan hijira daga venezuela zuwa wajenta a ƙarshe kuwa babu inda mutane za su nufa idan ba arewacin amurka ba a halin da ake ciki a yanzu ma da akwai 'yan asalin ƙasar venezuela miliyan 6.8 da suke a ƙasashen latin da caribbean idan al'amura suka sake rincaɓewa kuwa to waɗannan 'yan hijirar za su nausa zuwa arewa a cikin wannan yankin kuwa ƙasashe kamar su brazil mexico sun fito fili sun yi tir da da amurka take girke sojojinta a cikin yankin hakanan kuma sun yi tir da hare da take kai wa jirage a kan ruwan tekun karibiya su kuwa ƙwararru a fagen kare haƙƙin bil'adama suna cewa hare-haren na amurka a kan waɗannan ƙananan wato jiragen saboda tuhumar su take yi da fataucin magan kwayoyi, ya shiga ƙarƙashin take haƙƙin rayuwa domin tana kashe mutane kuma saɓanin da ke tsakanin donald trump ma na amurka da shugaban ƙasar colombia zai iya ƙarar kirkita lissafin amurka kasantuwar venezuela tana iyaka da colombia to duk wani matsin lamba da amurka za ta yi mata za ta samu sauƙi ta hanyar makwabciyarta yaƙi a kan ta'addancin muggan ƙwayoyi ba sabon abu ba ne sai dai amfani da manyan jiragen yaƙi da amurka take da sunan ruwa irin su aegis da kuma kai hare-haren take daga lokaci zuwa lokaci shine zai buɗe wani sabon shafi mai hatsari zaman lafiya da daidaituwar al'amura ba za su samu ba ta hanyar nuna kwanji da ta da jijiyar wuyar da amurka take yi aikin diflomasiya da musayar bayanai a tsakanin kasashen yankin da kuma shigar da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa interpol su ne za su iya kawo ƙarshen matsala daga tushe ba nuna kai da nuna cewa ana da ƙarfi ba masu rawa mu da sa'aya a nan kafin mu karkare ke damewan kwana da kuma muna gaita ko zuwa shafin shafinmu na intanet www.tafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyinku masu saurare. Hassan barka agris ne ke muku lare marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka yi muku alkawari cewa za mu zo muku ne da ci gaban ra'ayoyinku game da maudu'in da muka saka muku a makon nan na cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar daukar matakin soji a Najeriya inda ya zargi gwamnatin kasar da kyalewa ana kashe kiristoci batun da tuni gwamnatin najeriya ta musunta to ka dai malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Tahiran mai muku magana alakasun Baba Liman har daga nan jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka muna godiya radiyo Tahiran dangance da damar da kuke bamu to dangance da wannan furici da Donald Trump ya yi a kasar nigeria sai mu ce Jean Fitina ne kuma neman haddasa tashin hankali ne tsakanin musulmi da Kirista na Nijeriya to muna kira ga gwamnatin nigeria ta yi taka tsantsan kwarai ta bi hanyar diplomasiya ta fito karara ta galwa donald trump wannan ikirari da ya yi na ana yan ta'adda suna kashe musulmi suna kashe kiristoci wannan ba gaskiya ba ne saboda kowa ya san wa'annan yan ta'adda ba wanda ba su bari ba da kiristan da musulmi duk kashe su kai muna tunani akwai lokutan da aka yi ta kai hare-hare cikin masallataya a sauran jihohi na nigeria kenan wannan muna kira ga gwamnatin najeriya ta ɗauki matakai na diplomasiya wadda za su wayar da donald trump kai bisa wannan ibtila'i da ya fada musu kada su yi amfani kuma da karfi ko mugayen kalamai saboda jean fitina ce ya haddasa wata fitina a tsakanin kirista da musulmi mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na gidan radiyon iran suna na malam kabiru da ke nan kusa da makarantar malam abba dan gulbi to wannan furuci da shugaban ƙasar amurka ya yi wannan bai zo mu da mamaki ba ni dai na farko sai ga shi dai shugaban amurka akwai tsufa kuma dama ba dan siyasa ba ne ba to kuma yanzu duk abin da ya ga dama ba mamaki ya nemi wani abu a najeriya bai samu ba shi yasa yanzu yake so ta hiddo ta wannan huska amma yanzu in ba tsuwa ba in fi sabidillahi bala'in da aka yi a tarra mutane cikin masallaci gidaje yanzu ha'a za a ce wani kirista ake yi muna fata Allah tabaraka wata'ala ya kare Afirka kuma ya kare mu kasan mu Nijar kuma ya kare Najeriya baki ɗaya abin da ya taba Najeriya ya taba muna fata Allah tabaraka wata'ala ya kare mu baki ɗaya mai magana malam Kabir da kenan maradi dan gudu kusa da makarantar malam assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci Tehran sunana mai magana samuna suke dan mutali mutubar ijiyar wurin dangance da dama da aka bamu ta eh, ra'ayinmu da ake so a ji bisa sharrin da donald trump ya yi ma musulunci to donald trump ba da laihi in kuka dubi matsalolin da ke tsakanin musulmi da musulman yau eh, ka hanka kawuri guda ya zargi musulmi ko kawarta musulmi kaga musulmi dan uwanci saboda bambancin aƙida ko mazahaba ko wasu abubuwa za ga musulmi na ya kaɗan wanshi musulmi idan muna so mu ga bayan waɗannan kahurai to mu zama mu ɗaya mu dunkule wuri guda mu kankame a igiya ta addinin musulunci dukkan ba wanda ya san eh, ina ne aljihun take ina ne wuta take kuma dukkan ba mai hisabi kenan kowa ya kowa da abin da ya rishi sauran shari'a bar mu Allah mu haɗa kan in ya so waɗannan kawarai sai mu lalace a tsaye ko da yanzu ko zanne sai mu lalatar da su da izinin Allah da ƙaryan addu'a amma matuƙar yi mu haɗa kanmu ba muna zargin juna mu dole ka kawarai shigo mu har samu dama su yi wani wanda ya wuce wanga ba da ka Allah ba musulunci nasara akan kafirci wannan shi shawara ta. Alaikum rediyon tseren rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an koma gida cikin ƙauye birnin Kantagar Hanga Keta. Gaskiya wannan mai jajayen kunne bai jin tsoron Allah bai jin tsoron Allah yana son ya gama musulma ne musulmi da Kirista su ta kashin juna tsakaninsu. su ce shi kama Najeriya hari tunda tana kashe ana kashewa kiristoci kiristoci da musulmi duka tare na suke babu wanda ya tsani wani na Najeriya babu wanda ya tsani wani suna tare ne komi suke yi tare na shi na zai zo ya rarraba musu kanu tunda rarraba kanun su ne zai shirin yi yana kwatanta eh, ahisan musulmi da kirista kuma ba haka nan ba ne kirista kowa da addinin shi addinin musulunci daban na kirista daban kuma kowa na tafiya da nashi daidai gwargwado ya ji tsoron allah ya ji tsoron allah wannan mai kamukakken kunne mai jajayen kunne in bai ji tsoron allah ba mu muna gama shi da addu'an mu ta bindiga shi karhi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin mai daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama muna taho albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ina ra'ayin mu akan yunkurin eh, amerika eh, yunkurin amerika na kawo ma nigeria hari dangance da zargi da take yi cewa nigeria ta kyale eh mutanenta suna kashe kiristoci to ni a nan ra'ayina sai in ce gaskiya wannan zargi ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne su ma shugabannin amerika ba su yi tunani mai kyau ba duba da inda sun yi tunani mai kyau ba haka za su hiddo ma wannan lamari ba duba da irin yaƙe-yaƙen da ya ta'adda duniya isra'ila da ita kankanta amerika take saman ga 'yan uwanmu musulmi na gaza ka duba irin wulakancin da ake na yan musulmi na gaza amma ba a taba da daga baki aka ce ma amerika ba kaza ko kuma isra'ila kaza tana kashe musulmi ai ba a taɓa gudu baki aka ce haka ba ko to yanzu sai yanzu shi shugaban ƙasa amerika ya hito ya ce zai hayi ma ya yi kirarin cewa zai kai ma wata ƙasa hari saboda tana bari ana kashe mata kiristoci kuma kiristocin nan da aka kashewa kamar yadda yake zargi duk da yake ba haka nan bane ai ba yan kasar shi bane go kenan shi ne zai kula da su kenan duka gaba ɗaya kenan amurka ce ta halarci duniya ko koya ni shi nake so in gane to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh da farko kuna tare da shugaban muryar matasan afirka haɗari mai kwamfuta mai yamma local government cape ta nigeria babu shakka wannan mataki da shugaba trump ke son doka ga ƙasa ta nigeria wannan kawai wani zalunci ne suka shirya kuma in allah yadda tun da addu'a tana aiki insha allah wannan makami na mumini wato addu'a in allah yadda komai ba za su iya da mu nigeria ba la'akari da cewa babu abin da ƙasar amerikan ke so face haddasa wasu hitintunu cikin ƙasa yakin 'yan anshin su masu zuwa kai karar cewa wai ana wa kiristan kisan kiyashi wa'annan azalumai da su da wanda sun kaje inda shike in Allah da Allah ba zai ba su nasara a kanmu ba a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare ƙasashenmu na Afirka suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya shugaban muryar matasan Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu sashen Hausa na BOH barkanmu da war haka mai magana Lawal daga Niyami a jamhuriyar Nijar. So ra'ayina dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana gaskiya wannan matakin da shugaban ƙasan ƙasan Amerika yake ƙoƙarin ɗauka a kan Najeriya ko in ce a kan ƙasashen mutum da abin ba zai tsaya ga Najeriya ba kawai. zai iya shafan dukkanin kasashen da suke kewaye da najeriya kuma wannan ya nuna wa duniya cewa dama ƙungiyoyin ta'addanci su suke ɗaukar nauyinsu to watakila ganin ƙungiyoyin da suka ɗauka ko suka kafa sun kasa sun kai musu gaci na manufofin da suke da su akan mu shi yasa suke so su fito da wannan hanya na cewa ana kashin kiristoci Ba za su shigo najeriya su yi abin da ya dace gaskiya wannan matakin abin allah wadai ne kuma ya kamata dukkanin al'umman da suke zaune a wannan lafiya da kuma shugabannin ƙasar najeriya da na kewaye su tahe tsaye su tsaya da kansu ganin cewa wannan kudurin bai samu karbuwa ba ko kuma ba su amince da shi ba tashi lafiya sashen hausa na boh sunana salisu olga garin maraɗin jamhuriyar nijar na gaida duka ma'aikatan wannan gidan radiyo to ni na game da wannan kurci da shugaban kasa amurka don trump ya a kan najeriya to ai dama wannan abun ba boye ba ne kuma ba sabo ba ne kuma ba yanzu aka fara ba shugaban ƙasa abdurrahman chani allah ya saka mai da alheri ya hito a lokacin da shugabannin najeriya suka nuna mu nijar kyama saboda goyon bayan wannan turawan wannan yahudawan shugaban ƙasa abdurrahman chani allah ya tsare shi ya kare shi da shi da makarrafan shi gabaki daya duka kasar nijar gabaki daya ya hito ya gaya musu suka wuf suka hito da malamai da shugabanni da wasu malamai zance da wasu shugabanni da wasu tsirararrun sauran al'umma suka frit suka yi watsi da wannan zance suka a takaice ma dai suka karyata shi suka ce ba gaskiya bane to me ke nuna muku tun can daman an riga an tsara komi yanzu a lokacin da yake musu hannunsu mai sanda su kiyaye kuma ya hito ya gaya musu cewa ga mataki ga abubuwa ga inda aka aza sansani ga inda aka aza sansani ga inda aka yi kaza suka yi burus suka karyata wannan magana min kin nuna muku tun lokacin an tsara komi wannan tsarin akwai shi yanzu in aka tashi aiwatarwa ne kawai za a yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio musulunci da radio iran na farko dai kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka na yamai yau mun ji da kun gaba suwa shugaba trump na amurka ya ce zai kama ma najeriya hari saboda ana musguna ma kiristoci to shi dai wannan magana da yi gaskiya saboda allah ba ta yi ba na aminci ba ta yi ba inda ta zai kama najeriya hari wadda ba su san zaman lahiya wannan ta amma wanda ya ware ya ɗabi bangare bar bangare guda wannan magana da ya yi shi ko ba shi gyara magana ta ta daidai kuma ina gaishe ku sannin ku da kokari gaba dai gaba dai a koma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a mai yamai Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhun sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Dangance da furufin shugaban ƙasa eh, Amerika da ya yi a kan kasar eh, Nijeriya to farko dai suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa gijin ure nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurari an gwagwarmayar reshen jihar maradi to shugaban amurka mun ji abin da ka karanta ma kasar najeriya dangance da Eh, taɓarɓarewa tsaro da ya samu Nijeriya inda ma haka ka heto da shi. Amman cewa ana kashe wata ƙabila daga cikin ƙabilun Nijeriya wannan ba hujja ba ce. Hujjar da ke da kwai takatis ka yi tsaye taɓarɓarewa tsaro ta samu ƙasar Najeriya kenan wannan ita ce hujja mai ƙarfi. Amma ya ku 'yan ƙasar Nijeriya da ku waɗanda ba su san abin da ake nihi ba na jamhuriyar Nijar. Muna kira gare ku lokacin da shugaban ƙasar mu Abdulrahman Chani mai girma ya hito yake nuna ma 'yan ƙasar Najeriya da mutanen ƙasar mu wanda suka gudu suka koma a cikin ƙasar Najeriya da ƙasashen waje cewa wannan hanya ba hanya ba ce ta alkhairi aka gina wasu mutane suka yi ko'in kula da maganar shugaban ƙasa abdulrahman chani radio tehran tuna na salisu alga garin maradi jamhuriyar nijar jama'a tawar ka kadi amurka dama abin da take nema kenan sai da ta ƙare mata ko'ina, ta ga in ta wasa za ta koma faransa yadda faransa ta koina gabas da yamma kudu da arewa ta ƙare mata to yanzu shi ne ta tsaya ta yi lissagi ta gani irin hayaniyar da suke ciki da cana ba mu mafita yanzu ya ne za a yi ta ratso afirka ta dinga kwasa albarkatun kasa ne ta lissayin ta ya zo ni ana wa tunani suka gane najeriya ita ce wadda shugabanninta suka mata rukun kai na kashi to saboda haka kenan ta wannan hanyar suka yi tun musu dan su samu damar juga eh, sojojin su su dinga kwasa albarkacin wannan sauki allah kyauta rayuwa ma da haɗin kan shugabannin ma da aka tsara wanga filim san najeriya ta duniya ba inda aka iya tsara filim kamar najeriya duk allah ya tsare mu daga shirin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da sunan Rabi mai aski shugaba na kungiyar masu kira da sun radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar to alhamdulillahi kamar yadda kuke bamu dama domin faɗakarwa ko kuma faɗar rayuka mu akan abubuwan da suke cin mana tuwo a kwarya muna godiya Allah ya saka da alkhairi eh mun ji maganganu da eh, Trump yayi a dangance da Najeriya da ya ce musulmi suna kashe kiristoci ko kuma ana yawan kashe kiristoci zai kawo farmaki eh to wannan kuma muna iya cewa ta Allah ba tasa ba insha Allahu rabi a yanda ya ga Najeriya yanda ya ga Afirka yanda ya ga musulmi a duk duniya kuma haka zai bar su wannan furuci nashi zai tashi haka nan a banza a woyi amma kuma sai dai a haka kin kuma ina kira ga shugabanninmu na afirka kuma shugabanninmu na duniya duk inda suke yan magana suka ce idan eh, gemun dan uwanka ya kama da wuta ka kokari ka shafa mana ka ruwa a lokacin da faranshi ta ce za ta kawo ma Nijar hari shugabanni waɗansu waɗansu marasa tunani daga cikin 'yan Nijeriya nan shugabannin nasu sun yi ƙoƙarin eh, ba da dama ga faranshi domin ita ma ta kawo harin wannan to kun gani ko yan magana suka ce ramu mugunta idan ka tashi gina shi ka gina shi gajere. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu murar jamhuriyar musulunci barkan ku da harka barka da ake da fatan ma'aikatan kowa yana lafiya da mai magana malam bashir babba sha layin difa da magarab ma'aji kuma in ba da shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin jihar da magarab eh hakika mun ji bayanin da shugaban kasar amurka ya na donald trump game da barazanar da ya na kaiwa hari ko kuma kaddamar da yaki na soji a najeriya game da cin zarafi da ake yi wa kiristoci a faɗin shi shi a kasar hakika wannan wata magana ce daban ko kuma in ce wata manakisa wadda take son ta tado wata fitina wadda babu ita a kasar saboda mu dai a samanin da muka yi a yanzu tsakanin musulmi na najeriya da kiristoci suna su daidai wa daida kuma babu wani muzgunawa ko cin mutunci a tattare da juna a yadda muke ganin yadda suke gudanar da al'amuransu wannan wata magana ce daban na takalal wani hada ko kuma na tada wani rikici irin nashi da yake dama ya saba manakisa da makirci da hada-hadan kasa da kasa ya ayyanar da yaƙi ko samun tarzoma a ƙasar da fatan kiristoci da musulmin ƙasa za su ƙara haɗa hankalinsu don wannan abun bai yi tasiri ba game da maganganun da yi muna fata Allah zamanar da Najeriya lafiya ya zamanar da kasashen mu na Afirka gaba daya da ma duniya gaba daya lafiya mai magana malam Bashir babba tasha Landi fa da magarin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan walo daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Mara da cikin komin Nijar da takwarar kafin da kokarin ta. Bai ya da labarai na kungiyar masu kila da masu saurare rihin jihar Mara ne. To a dole tura ba haka nan zakai ba. Ka ce wai a kawo ma Najeriya hari saboda wannan kashe-kashe da an kace an yi na mutane kirsoci. Ita ja'i ba ba inda Allah bai kawo ba. Karshen ta waɗansu ne Allah haɗa su ya tuna. Allah ko ka gani ai gida guda ba shi kada hitina balle a ce musulmi da kirsoshi shi abin Allah ka shi hakuri yake yi sasanci ake yi ba ka ce ka kai wata hitina ba ka ƙara kunna ta ƙara kunnuwa abin da daidai sai ku gaba ƙasa san ku sai ku gaba ku yi shawara jama'a abin gane ya kutso Najeriya kaza hadarin gane shigo Najeriya na fadan gane musulmi da kirista in ma an yi fadan ma balle shi tiri tiri sai a zamana sai a sasanta a ce kowa ya tsaya inda shi addini ba a ci la sa ci cici da kowa da inda Allah ya da shi to masu sauraro ina kuma da hakan neman muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.